Gare jini biri jini da dakarun Najeriya ke yi a tarihi da 'yan ta'adda da ya kai ga nasarar kasar a dawo da salama a Saliyo, Liberia, Sudan har ma da tallafi ga Mali ya zama mai ɗore kai. Inda tamkar dakatar da zubar da jinin ya gagari jami'an a nan cikin gida. Ko fareti jami'an ke yi baya burge jama'a, da gefar gabar bom ka iya tashi da su a kowace sa'a. Ga kuma bidiyon da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya Amnesty International ta fitar da ke nuna sojojin na yanka fararen hula. Hakanan kwanakin baya ma wani bidiyon ya zaga inda ba a tantance shin 'yan ta'adda ne ko jami'an ne ke yanka mutane ba tirjiya ba suna hankada su wani rami. Ko dai yaya gaskiyar za ta bayyana, amma san ba sakacin aikin dakarunmu a akasin. in ji jami'in labarun sojoji manja janar Chris Olukolade. Kolade ya ce 'yan ta'adda na aiki da hanyar kunar bakin wake wajen cimma gorinsu, amma hakan ba zai firgita jami'ai su daina aikinsu ba. Uh, Anya gwamnati ba ta gaza ba kuwa, ita ce tambayar da na yi wa Shehu Sale Hassan ɗan ƙungiyar rajin kare muradun gwamnatin tarayya. Shugaban ƙasa ya fito ba ɗaya ba biyu ba ya nuna buƙatar a magance wannan abun shi sa ya ce a sake duba budget ɗin sojojin nan a ƙara kawo equipment da za su iya yaƙi a yanzu haka da muke magana nan jama'a da yawa ba su sani ba cewa sojojinmu da sauransu suna can ana ta'ar tabu da su akan iyaka ba zai ma yiwu a nuna a abin da yake faruwa ba domin saboda kar a sa mutane cikin fargaba kar a sa abu ne da ya shafi sirri da yawa amma sojojinmu a yanzu haka magana nan da nake ma ana nan ana kan artabu da su a kan iyaka inda waɗannan mutane ana ta ƙoƙarin kora su wajen Najeriya wanda aka iya kamawa an kama ana nan ana bincike abinda da za a yi shine a gaggauta bincike ko kuma binciken wa'annan mutane da aka kama su don saboda a gane daga ina ne suka fito shi ma wakilin taron ƙasa daga arewa maso gabas inda ake wannan fitinar isa tafi da mafindi ya ce ya zama wajibi a kafa kwamitin bincike don amnesty ƙungiya ce da take tana ba da bayani a ko'ina a duniya rahoto da ta bayar bai kamata a tura shi a karkashin kafet a ce ya mutu ba don haka mu da muka fito a wannan jihar arewa maso gabas da muke cikin wannan national confab muna tunanin cewa wannan abin da na faɗa shi ya kamata a yi a bincike wannan abin duk inda hakkin wani ya kamata a bashi hakkinsa idan gafara ya kamata hukumar soja ta yi ta yi gafaran kuma ta biya hakki ga wa'inda abin nan ya shafa da alamu ko an samu salama illar da fitinar ta haifar za ta ci gaba da yin fatalwa a tsawon zamani. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yau koke zan yi ka ida isar da rufina ga al'umma. kasar haifata Najeriya wayo kai juna Najeriya kasar mu goda dai da al'umar mu goda ba kariya duka sun